wanda yake gabatar muku da shirye-shirye kamar yadda kuka sani a ba tare da bata lokaci ba a wannan satin ne muka ce muku dama insha Allahu rabbi da muka shiga za mu fara kawo muku shirye-shiryenmu wato wanda ya shafi shahara a rayuwa wanda Allah subhanahu ta'ala shi yake ɗaukaka wanda ya so wannan shiri musamman ana yin shi ne saboda masu biyowa baya domin ta yadda za su bi su kalli wato ko kuma su ji abin da na gaba da su suka yi wato a rayuwa shaharar da suka samu a rayuwa za mu so mu ji irin waɗannan gwalagwalan kalamai daga iyayenmu malamai wanda idan kai ma mai saurara idan Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ya saurare su sai ya zamanto ya ɗamfaru da waɗannan kalamai shi ma ya gina rayuwarsa a kai kuma idan mutum ya bi irin wannan kalamai shi ne shi ma zai zamanto wani abu a nan gaba a yau cikin ikon allah gamu a garin katsina gani da babana kuma malamina wanda shi ma kowa ya san shi ba shi da bukatar a ce wane ne yau na zo har gida kuma za mu ji daga bakin malam wato baba ya yi bakon ɗansa Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. bai ku lafiya. Lafiya Ya aka ji da jama'a. mun gode wa Allah to ya aka ji da harkokin al'umma muna ta godiya to Allah ya mana jagora eh wannan shiri kamar yadda muka shimfiɗa shiri ne wanda yake bibiyar iyaye malamai wanda Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su a cikin al'umma ta yadda za mu samu wasu kalamai daga wajensu wanda 'yan baya idan suka rike wannan kalamai su ma su ɗora rayuwarsu a kai har a kai ga abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara za su samu da farko dai ah, baba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 godiya da jinjina ga maɗaukaki Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da wannan dama muka haɗu da dai wannan lokaci bisa wannan munasaba wadda take da muhimmanci kwarai kwarai da gaske magana da biyu kuma ina son yi maka barka da suwa ah, da lale maraba da ka kazuna ah, da fatan kamar da ka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma ina lafiya magana na biyu a takaice tarihi na ya eh, kunshi kamar shekaru wajen sittin da shida bakwai ne <laughs> eh, haka ah, watakila ɗan ƙetare wannan kuma an haife ni a daidai waɗannan shekaru a wani gari da yake cikin jihar kano a lokacin da aka haife ni din ana kiran garin da suna goram da shi ke gwaram guda biyu ne a area ba akwai duka ba akwai waɗansu kwaron din ma amma akwai kwaron ta kano akwai kwaron ta bauchi ya wato ta kano din lokacin ana jihar kano cikin yadar allah subhanahu wa ta'ala a wata unguwa wadda ake kira da suna gagar yaga hmm. eh, eh, eh, har yanzu a gagar ya gama akwai wuri da ake kira kwarin bishiya nan a cikin unguwa yawa a cikin unguwa hmm. mu gina ne na almajirai tun daga kakanmu wanda ya yi kawara daga maiduguri hmm. zuwa nan wajen gudil hmm. eh, ya zauna wasu wurare kafin ya kuma ainihin abin nan garam kakan mu kenan eh, sannan eh, gidan da aka haife ni shi ne gidan wanda shi ne mahaifina malam musa mai goron ake kira shi eh, shi ne limami a wannan unguwar malami ne yana karantarwa ana daukar karatu na littattafai a wurin shi an haife ni ina baraya suna it's very important ainihin abin da mutane mm. wato inda nake nufi shine mahaifiyata ta rasu tun kafin in gama shan mama don haka kaka ta ce ta ainihin abin da ne ba manta ne na sha ana kiranta da suna rakiya haka ake kira can ah, kuma ina kamar ɗan shekara bakwai hmm. mahaifina ya aika da ne kamar yadda aka saba yin karkarunmu makaranta saboda karatun alkur'ani to akwai wanshi hmm. wanda ainihin ɗan uwa ne abinan hmm. gigi yana zaune a birnin kano a watan uba karo kun zage to wurin shi ne a kai ne yi karatu saboda haka na je na yi karatun allo hmm. duk da cewa ban yi barace-barace da na irin na abin yes hmm. ah, na sauke albur'ani na kama hadda wadda hmm. karatu littattafai a wurin shi Wadda na zauna a kano nan sai da na kai wajen shekara sha tara sai ainihin abin shi mahaifin nawa kuma ya nema daga wurin wannan shi cewa hmm. yana so ya koma gida domin waje a ɗan taya aikace a ah, an kuma abin da aka samu a ɗan yada ka zama da ne a kano na yi kamar yadda na na yi karatun alkurani hmm. abda da mun fara karatu ta fayyarun su a halari yawa da kuma a lokaci guda hmm. muna sana'a saboda ainihin abin nan gidanmu yana kan iyaka gidanmu unguwa ta makarantun zage amma tana iyaka da zango zango kuma unguwa ce ta abin sana'a da kira kere-kere iri mm. daban-daban saboda haka kafin ma in bar abin na iya kira musamman irin akwatuna da ake na karfe na adaka exactly mm. Mm. don akwai lokacin na ma da da koma gwara ma ke mun lagabi da suna malam yakubu mai adaka yes um, na koyi sana'o'i gaskiya hmm. ah, kamar guda uku a nan kano hmm. kafin koma gida na komawa kuma na ci gaba da yin waɗannan sana'o'i a garin namu ana dai karatu ana kuma ana karatu hmm. shekara ta ɗaya ta biyu sai gani da Allah na ga karatun da nake yi a ƙauyen bai ishe ni ba kuma ni ina da sha'awar ci gaba da karatu mm. sai na tafi cirani mm. wajen wani shehin ɗarika a bana ne da mahaifinmu da mahaifiyar shi maka mm. abin da suke yan uwa ne ana kiransa da suna Sheikh ibrahim mushaddadu musa didu ne yake cewa shi amma abin da aka fi sanin shi musaddidu a nan jos hayin gadar bauchi eh, to na zauna a nan na wajen ɗan shekara ashirin da wani abu haka ɗaya a wajen jiwo daga lokacin da aka haife ni zuwa zaman da zuwa da ne a wurin zuwa da na a wurin nashi ok to na zauna kuma na ci gaba da na farko sana'a yana yi sana'o'i gaskiya kamar guda uku shi ma'anin wurin hmm. daga ciki akwai sai da tayoyi akwai aikin taya wanda ake rika yawa yanka hmm. abin da na shi zane eh, har dai abin nan hayar keke na kafin in wuce ga aikin taya sai da tayoyi hmm. na tafi har irin su inogu su barno su mai su tayoyi second hand hmm. kawo abin da hmm. to a takaice na yi sana'o'i a lokacin da nake jos ne da kaina na shiga makarantar islamiyya a matsayin ibtida'i muna ciki aka zo aka bude sanawi kamar sakandare kenan na shiga a yanzu haka ina da satifiket na sanawi hmm. sannan a lokacin nan muna da makarantu kamar guda biyu ɗaya ta koyan wa'azi na da cikin yardar Allah subhanahu wataala muka yi sa'a a daidai lokacin nan hmm. akwai wani mu wanda daga jami'ar madina aka turo shi mutumin ɗan bangladesh ne sheikh muslim khan har yanzu akwai 'ya'yan shi wasu sun likitoci ne ma suna jami'ar ahmadu bello amma Yawwa, amma mm. duka a nan abin jos ya haife su Yanzu akwai ahmad akwai musana akwai mm. dai na san abin yaran ma na shi a lokacin kuma muna zuwa wato na ɗauki kamar shekaru haka na zuwa kullum a takaice in ban da ranakun hutu mm. ina zuwa makaranta ɗaiɗai guda biyar a rana ɗaya, da su safe akwai wani malamin na allo ayin na littafi yau za a je an yi asuba ya je a yi karatu sannan da mun taso akwai wata akwai abin da wani aji da aka bude na musamman mm. wanda aka zazzafo ɗalibai masu kokari daga islamiyyu mm. aka ainihin abin nan eh, hada a wurin mm. na lokacin na karatu a makaranta da ake kira da suna misbahuddin wanda su wani malami malam alibaba kai su shi abin malam enuwa ah, na alhaji tela sauran su ne waɗanda suke gudanar da makarantar to ana wannan kuma shi wannan malamin ya zo sai aka zaɓo malamai makaranta alkur'ani hmm. shi wannan malami ya fara koyar da karo na farko da aka fara koyar da da kenan a jos a kafin har ta shiga zaria ta hmm. shiga abin kaduna hmm. shiga kano a cikin yadda Allah ya fara koyar da mu tajwidin alkur'ani mai girma hmm. a na yi mamaki lokacin da aka tattara waɗannan manya-manyan malamai hmm. sai gashi lokacin da ya fara koyar da mu ba mutumin da iya karanta fatiha da kyau babu makharijul huruf babu qawaid na hmm. ainihin abin nan eh, tajwid da muka kuma gaskiya ni dai a wurin shi ne na fara koyan nahau da tafsiri na alkur'ani mai girma to muna cikin wannan kuma aka bude aji na musamman don koyar da dawa hmm. wanda wanda yake jagorancin wannan aji aji shine abin nan wani sheikh abdulaziz yusuf ya rabe ne hmm. amma dan jos ne babban malami ne mai wa'azi mai da'awa shine murshid ah, shine babban mai wa'azi na jama'at nasiru islam a benue plateau lokacin Dan lokacin ba raba abin da ba eh. to cikin dar allah muna cikin waɗannan karatuka muna fita training na wa'azi ana koyar da wa'azi ana fita abin to sai a lokacin nan akwai grand kadi na benue plateau mai suna sheikh ahmadu arabi hmm. wanda akwai ya'yan shi yanzu manya manyan ma'aikata ne ɗaya ma yana famsik ne na ke jabila alhaji ahmadu arabi ah, sai ya kasance ya sa kirawo hmm. da ne da wasu mutum biyu ya tura mu kafancin jama'a jama'at nusrar islam wato ban dakatar da baba ba so da yawa a shi yanzu gashi al'umma za su samu eh. Eh, a yakub musa a ce kafancan kafancan dama za mu zo wannan yawa <laughs> wannan shi ne dalilin zuwa na kafancan koyarwa da kuma ainihin wa'azi Ah, na je a cikin yadda Allah subhanahu wataala da ni da waɗannan malamai ɗaya ana cewa da shi malam Ismail hmm. yanzu ya rasu Allah ji kai ɗaya shi kuma ana kiran shi eh, malam dan baba shi ma ya rasu eh, mu muka kafa makarantar islamiyya hmm. a nan ainihin abin nan ɗin eh, kafancan kusa da fadar sarki hmm. a area babban masallaci na sarki cikin dar Allah dai mu ne muka ainihin abin nan taimakawa wani malami ne ma musulmi a lokacin daga dosi ma an kai shi kafanta ana kiran shi suna malam sunus hmm.